kamar yadda rahotanni ma ke cewa mayakan boko haram da a yanzu ke rike da wasu sassan jihar adama sun fa sauya salo inda wasu da suka tsere daga yankin madagali ɗaya daga cikin yankunan da ke hannun yan bindigan ke cewa yan boko haram sun shiga sacin mata da kuma matasa masu jini a jika na baya bayanan shine wasu mata da matasan da yan bindigan suka ɗiba a garin gulak shekuta karamar hukumar madagali inda jami'an yanki da mazauna wasu ƙauyuka ke bayyana cewa yan bindigan sun sace mata su kimanin hamsin manya da kanana da kuma yara a hare-haren da suka kai a wasu ƙauyuka. Eh, sun mata sun sun su suka ce suna communicating ne da mutane a waje. Wallahi ma iyali na gana da suna kai su mubi. Ya abubuwa yanzu haka nan sojoji sun samu shigowa. Inna wane soja wane soja soja bai isa ba wallahi. Yaran nan da suke muku to yanzu su 'yan Boko Haram. eh sai ce ba ruwansu da mu kai mu gudu da azalmai nan suke sojoji kenan aka suke gaya mana. Eh, sun tara su da dama amma kwana ɗaya suka yi a wani gida. Da sun kwashe su gaba ɗaya gida gida suke so sun kwashe su. har sun kwana ma a wurin. Akwai yara ko? An ce ma Akwai yara da yara da mata. Haka shi ma da na tuntuɓe shugaban karamar hukumar Madagali Mr. James bawa ta da ya fa tabbatar da wannan lamari inda ya ce al'ummansa na fa cikin mawuyacin hali sakamakon kame-kamen da 'yan Boko Haram suka so yi. Eh, yanzu ma yanzu ma sun fara tafiya da mata aka ce mai a wurin domin in ba wanda yake gani abin da yake faruwa ba ba wanda zai yi magana cewa ka kame mai gashi abin da yake faruwa. Kuma an wa an tura sojoji da har yau ma an tura sojoji amma ba su fara shiga wurin ba. Kawai yanzu ma 'yan Boko Haram na fa ci gaba da watayawa a wasu yankunan Mijika da Madagale yayin da ma har yanzu ba a gano jirgin yakin saman Najeriya ba da ya bace a yankin jihar Adamawan bayan wani hari da ya kai a wani maboyan 'yan Boko Haram ko da ke wasu ƙauyawa na cewa da alamun jirgin ya faɗo ne akan tsaunukan da ke yankin Mijika. Sunan kauyen ma? Boka. Yana kusa da ina ne? A yana Viva a kan dutse ne. Yana kusa da Michika ne ko kusa da Baza? A kusa da Michika dai a Michika. Ibrahim Abdullahi Ibrahim Abdullah sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.